birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. sauraron mu assalamu alaikum yanzu mare sarfil hashin gumel ne daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin akalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu bayan da wasu masu baƙaƙen kaya suka buɗe musu wuta da bindigogi a jihar delta kamar yadda aka saba a kowane daren asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zauren dattawan arewa sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran 'Yan sandan Burtaniya da ke dauke da makamai sun gudanar da bincike a wani gida da ke wajen garin birnin London bayan sun fitar da mutane daga kewayen gidan domin gudun bacin rana. Wannan ya biyo kama wani mutum dangane da harin bom da aka kai jiya a wani jirgin karkashin ƙasa a birnin London daidai lokacin da ake samun hada-hadar fasinja. An kai sumamen ne da kuma fitar da jama'a daga yankin Sunbury da ke bayan gari kudu maso yammacin babban birnin ƙasar. hukumomi sun ce an kama matashin ɗan shekaru goma sha takwas ne a yankin Dova yau da safe. Dova dai babbar tashar sifirin jiragen ruwa ne da ke jirgila tsakanin Birtaniya da Faransa. Wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta baya ta bayyana kamen a matsayin mai mahimmanci. Shugaba Donald Trump zai gabatar da bukatar kara zage damtse wajen mai da Koriya ta Arewa saniyar wari a fannin tattalin arziki yayin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. bisa ga cewar waɗansu manyan jami'ai biyu da suka ce idan bin matakan diflomasiya ba su cimma manufa ba akwai yiwuwar tsinduma yaƙi. Yayin ganawa da manema labarai a fadar White House jiya Juma'a, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley da babban mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaro HR McMaster sun yaba matakin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka wannan watan na wa koriya ta arewa ƙarin takunkumi sai dai suka ce pyongyang na ci gaba da takala hali ta ce abin da muke gani shine suna ci gaba da takala suna kuma ci gaba da ganganci babu wani muhimmin abu da kwamitin sulhu zai iya yi daga nan idan ka katse kashi 90 cikin 100 na hulɗar cinikayya da kashi 30 cikin 100 na mai a nasa bangaren kuma mcmaster ya ce ana buƙatar goyon bayan matakan diflomasiya da kuma aiwatar da takunkumi domin gujewa ɗaukar matakan soji a halin da ake ciki kuma shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya faɗa yau asabar cewa burin ƙasarsa shine ta gwada ƙarfin soja da amurka ya kuma lashi takobin cimma wannan buri na ayyukan nukiliya kamfanin dillancin labaran ƙasar koriya ta arewa ya ambaci ta bakin shugaban ƙasar kim jong-un yana cewa Gurinmu shine samar da kayan aikin soja na zahiri da za su iya karawa da Amurka da kuma rufewa shugabannin Amurkan da ke kurin ɗaukar matakin soja baki. Ya yi kira da a yi duk abin da aka iya yi a matsayin ƙasa na cimma wannan gurin a kuma sami ƙarfin nukiliya da Amurka ba za ta iya tunkara ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe jami'an tsaron ƙasar Congo sun kashe akalla 'yan gudun hijiran ƙasar Burundi goma sha takwas yayin wata aron gama jiya Juma'a kan shirin ta sakeyar 'yan gudun hijiran na Burundi zuwa ƙasarsu bisa ga cewar jami'ai da kuma waɗansu 'yan gwagwarmaya ƙasar. Sojoji da 'yan sanda sun buɗe wuta lokacin da 'yan gudun hijira suka yi ƙoƙarin ƙwato 'yan uwansu a Kamanyola wani gari da ke gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo kusa da kan iyakar Burundi. dakarun sun yi ƙoƙarin tarwatsa 'yan gudun hijira ta wajen yin harbi a iska amma lamarin ya sha kansu lokacin da 'yan gudun hijiran suka fara jifa jami'an tsaron da duwatsu bisa ga cewar ministan harkokin cikin gida jose boji wani wanda lamarin ya faru a gaban idansa ya ce sojoji sun ci gaba da yin harbin kan mai uwa da wabi har bayan lokacin da waɗansu 'yan gudun hijiran suka ji rauni. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla akalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu sakamakon wani hari na wasu masu bakaken kaya kamar yadda rundunar 'yan sandan jihar delta ta shaida wa wakilin murya amurka na yankin Lamida Abubakar. Rundunar 'yan sandan jihar Delta ta tabbatar da cewar wasu mutane da ba a kai ga ganewa ba sun tsallako daga jihar Anambra ta shiyar Onisha suka fado daga bangaren jihar Delta dab da gadar riba Niger suka buɗe wuta kan wasu mutane inda suka kashe mutane hudu waɗanda kuma akwai mace a cikinsu rundunonin tsaro a wannan shiya kama daga sojoji da 'yan sanda na ci gaba da yin sintiri domin tabbatar da tsaro a a inda lamarin ya abu sun ce sun kama mutane da dama da ake zargi da kai wannan hari bugu da ƙari kuma wani abu mai kama da bom da aka aje cikin wani masallaci a garin na Asaba a jihar Delta wanda daga bisani wani daga cikin al'ummar arewacin Najeriya da ke zaune a yankin ya yi kukan kura ya ɗauki abin ya runguma ya kuma kai shi a cikin kogin riba Naija kuma har yanzu ana ci gaba da bincike kan wannan lamarin a hira da na yi da shi mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Delta Mr. Onyemaka Andrew ya ce. Arrested two suspects for their complicity, their involvement in the dastardly shooting and killing Yana cewa ne mun tabbatar da mutuwar mutane hudu a sakamakon hari na wasu mutane masu baƙaƙen kaya da suka kawo muna kuma nan take suka buɗe wuta mun kama mutane da dama daɗa ko 'yan ƙungiyar nan ce da aka haramta ta aifa ko kuma 'yan ƙungiyoyin asiri amma dai muna ci gaba da gudanar da bincike domin tabbatar da ko waɗanne irin mutane ne. all dressed in uh, black uh, We are suspecting that they are members of a cult group or Da hakan ne ma ya sa na samu tattaunawa da wasu 'yan asalin arewacin Najeriya da ke shiyar da aka kai ma wannan farmakin kuma ga abin da suke cewa. Na dan azumi ni ne shugaban samari na nan Delta State Asaba. Jiya misalin karfe goma saura na dare akwai wani kasuwa ana ce mishi Abraka. To iya 'yan arewa su ne masu kasuwanci a gurin mafi yawanci. Kawai mutanenmu suna zaune sai ga harbi. Aka harba mutum hudu. Uku maza ɗaya mace yanzu haka gawawakin suna nan. Na kuma Bala Muktar Mamman mazaunin Asaba. inyamurai sun shigo ta wani lungu kawai sun buɗe mana wuta sun kashe mutum biyar akwai direban dan wata ɗaya akwai irin direban um, um, sharon irin masu zuwa daga lafiya suna kawo irin alago nan mace da abinci sai wani bawan Allah mai sai da igiya kusan na ibin liman nema a cikin matsalaci. cikin kasuwa abraka wadda ake cewa hausa market ka san ita asaba ta iyaka da onisha sunana alhaji muktar isma mai ba gwamnan shawara game da baki yan arewa da suke zaune a jihar delta yadda eh, to gaskiya wasu ne suka kawo hari da yammacin jiya har suka kashe mutum hudu kuma suka raunata wasu wanda yake a yanzu magana da nake gaya maka dai hankali ya fara dawowa amma kuma matakan tsaro an ɗauka. ko da dai hukumomi da jami'an tsaro sun ce an samu nasarar shawo kan tashin hankulan da ya faru a garin aba da ummu afiya a sakamakon ta'annatin 'yan kungiyar nan ta ipop wanda mr imandi kanu ke jagoranta za a iya cewar har yanzu da sauran rina a inda ake samun bula ɓulla ire-iren waɗannan tashe-tashen hankula kamar da yadda ake zargin cewa ya faru a jihar delta daga baya-bayan nan dai gwamnonin yankin na kabilar ta ibo su biyar sun gudanar da taro kuma suka bayyana cewa wannan kungiya ta rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biyafara, haramtatta ce sannan kuma gwamnatin tarayyar najeriya ita ma ta bayyana kungiyar da cewa haramtatta ce lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya To Allah ya kyauta a gai da lami da Abubakar yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da jin Ali alza ta kawo mana. Tsintsiya maɗaurinki ɗaya. tsintsiya tsintsiya tsintsiya madaurin ki babu wani tsintsiya masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki daya assalamu alaikum jummai ali daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin za mu ci gaba da kawo muku yadda shugabanni da ƙungiyoyi suke amfani da duk wata damar da suka samu musamman a wajen tarurruka domin yin kira ga matasa da su daina yadda ana amfani da su wajen tada zaune tsaye. A ranar matasa na bana mai taken rawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya cikin al'umma, Jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya ta shirya wani taro domin yin kira ga matasa da su zamana masu taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya kuma su daina yadda ana amfani da su wajen kawo rarrabuwar kawuna a cikin al'umma. Ga tsaraba da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ya halarci wannan taron ya samarwa filin tsintsiya madaurin ki daya. Farfesa Abu Mamad uh, tarka irin waɗannan an daɗe ana yin su kuna ba da lakcoci kuna waya da kan matasa musamman akan abin da ya shafi harkar siyasa da shugabanci uh, da kuma tafikar da ƙasa amma har yanzu za a iya cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ai na gizo ke saƙa so ko da kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ba za a fasa wanka ba abinda da nake nufi shine ya zama dole mu faɗakar da mutane cewar neman rigima da tada hankali ba shine mafi a'ala ba a yadda muka samu kanmu tun daga samun 'yancin kai najeriya na 1960 najeriya a rikici take takan rikice a kullum ta rikida ta kai wani yanayi wanda yake su matasa daga ƙarshe abin su yake hawa kansu yau in ka ɗauko dukkan mutumin da ya kai shekara hamsin za a ga cewar an biya mai kuɗi ya yi karatu a ƙasashen waje wasu su ma a cikin gida kuma abincin da za su ci gwamnati ta ba su rigar da suka sa na makaranta gwamnati ta ba su littattafai da aka ba su da biro makaranta ta ba su a gwamnati ta siya ta ba su to amma yanzu gwamnati ta fito fili tana faɗar ba ta da ainihin Kuduri za ta iya wannan ba ko don wani abu ba saboda mene saboda yadda ainihin arzikin ƙasa ya lalace kaga kenan matasa na yanzu wanda su ne ake kira manyan gobe ya kamata su ce a'a ba mu yarda da wani ta bayan fage ya zo ya ce mana wai mu tashi mu yi rikicin raba ƙasan nan ba ko kuma a'a bari mu tashi mu yi rikicin siyasa domin a cimma buri na mutum ɗaya ko na wasu mutane tsirari a tsaya a nemi zaman lafiya yadda matasa za su kawo ci gaba haikan kuma su sa bakinsu alabushi yau a tashi cewar an fahimci wato kamar da ake cewa an yi walƙiya mun gansu cewar an fahimci wa'annan mutane tsirari ko kuma mutum guda ɗaya ko kuma halaka ko kuma haɗaka ta mutane da suke son a kawo tashin hankali a ƙasar nan an guji wannan bijira da suke yi kuma rikice-rikice da ake yi na kabilanci ne na addini ne na rashin samun abin da za a ci ne da ake yi a ƙasa kamar in ka ɗauko abin da yake faruwa a niger delta kamar abin da yake faruwa a ɓangaren su borno maiduguri da yobe da adamawa duk abubuwa ne waɗanda za a ga daga ƙarshe matasa ne suke kwana a ciki. To amma ba farfesa a wannan gabar eh, kamar su ma matasan ana zargin su suna da yanayi na ko dai ci ma zaune ko kuma a'a suna da son sai aiki na ofis eh wannan yunkuri kuke dan ku tauna musu tunani daga cikin kasidar a ɗaya daga cikin abin da na faɗa a cikin kasidar da na gabatar shine lalle a cikin wannan yanayi da muka samu kanmu misali kwana uku kaɗai da buɗe a shafi na ƙudurin gwamnati ta bada aiki na matasa kwana uku mutum dubu sittin sun yi rijista a yanzu zancen da nake gaya ma allah kaɗai ya san iya adadin matasa da suka yi wannan ya shi nuna ma me kullum matasa su ne ba su da aikin yi kuma su zauna wai sai sun nemi aikin gwamnati ba shi ne mafi a'ala ba ta iya yiwuwa a yi amfani da wannan dama da gwamnati ta zo da shi na a shiga yuwin a program ko yan power program nan da aka fito da shi mutum ya samu kuɗi na fitar burtu abin nufi na tashin farko da za ka je ka kafa in kankanuwar gona za ka kama kana yi idan sana'a ce ta buge-buge na kafinta da sauransu in wata hikima Allah ya baka za ka fito da ita ta haifan ma da kuɗi to ya kamata matasa su fara tunanin wannan babu rago sai wanda bai da zuci. Tun ku ne kuke koyar da ɗaliban nan galibin ko kuma matasan nan galibin su a jami'a ku ne ya zama wajibi yanzu ku canza sigare da kuke koyar musu wala Allah dan abin ya dace da wannan wato kalubalen na wannan lokacin ko kuma a fahimta su ce dai har yanzu bata kai ga inda ake so na farko dai gaskiya kawo canji a irin wannan matsala da muka samu kanmu ba ta matasa bace su kadai ba kuma ta gwamnati bace su kadai ba kuma ainihin ta wani mutum ɗaya ne shi ɗaya ba abu ne na gaba ɗaya ah, wato abin da ake nufi a nan shine A matashi da manyan ƙasa da kuma dukkan mutanen da suke ruwa da tsaki ya kamata su shigo su duba su ga lamarin nan shin ta yaya za a yi kamar rashin aikin yin nan da nake faɗa lallai ba wai sai kai ma'aikacin gwamnati ba ne idan kana da wata madafa da za ka ba matashi damar ya zo ya raba wajen ka ka yaba da hankalinsa ka ba shi amana ku zauna ka nuna mai yadda kake sana'a yadda kake samun ɗari da kwabo ina ganin ba ma sai ka je ka yi rajista ka ce kana yi ba haƙƙan ne a kanka a mazaunin waje ka yi wannan to kaga kenan a raja'a kan cewar gwamnati kadai ita ke da ikon ta kawo wannan canji abu ne mai wahalar gaske amma ƙarin bayani a nan shine mu muna yawan faɗa ne domin abin da yake in ka ce ma ka daina faɗa to kenan ka rufe kofar mutane da za su fahimta a yau taron da aka yi muna da mutane sun fi ɗari da wani abu a cikin wannan a zauren taro to wala Allah in aka ce yau a wannan zauren taro mutum biyar sun kawo tunani na canza ma rayuwarsu kamar yadda suke tunaninta a baya kuma suka samu suka shiga aikin da yake zai taimaka musu zai fidda su daga cikin matsalar da suke ciki ta samun cin gajiyar kansu da kansu to gobe muka zo muka ƙara faɗa aka ƙara samun mutum biyar suka yi kaga an ceci ɗan najeriya mutum goma waɗannan mutum goman a tunanin da suka yi ta za su iya ceton matasa miliyan a nan gaba saboda haka babu abin da za a ce an yi bari an kasa tsincewa a wannan zancen ba ɓari aka yi ba kuma yadda za a yi gyara ya danganta da yadda mutane suka fahimce shi amma kullum harkar faɗakarwa dole ne ka samu wani ya je ya share wani ya je ya rike wani ya ji kuma ya amfani da shi to mu a tunaninmu shine matasa ne waɗannan dukkan su gansu wanda suke bautar ƙasa wasunsu kuma matasa ne wanda suke karatu a tunaninmu wannan zai shige su wanda yake karatu bai gama bai fara tunanin me zai yi ko kuma ya fara tunanin ya za ya fara nema tun yanzu kuma yana karatun sannan wanda ya gama ya fara tunanin kafin ya gama bautar ƙasa shi me zai iya yi da wa zai tattauna da wace ƙungiya zai tattauna da su waye ya kamata ya haɗa kai ya ga cewar ya fara tunanin ceton kansa da ceton ƙasar gaba ɗaya. Sun siya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani Sun siya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Hausa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari jummai alice daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. a gai da jimmai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurari. barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. 'yan awarin biafra sun kashe sajin na 'yan sanda steven daniel a fatakwal da awon gaba da bindiga kirar ak-47 da albarusai 60 wannan na zuwa ne bayan matasan biafra sun jefi kwambar motar sojoji a abia babban alkalin birnin tarayya abuja usman bello ya nuna damuwa ga nuna wa zabiya wariya ga misali da muka gani wannan an ɗauke shi har ya yi training na 'yan sanda kuma ya yi rawar gani a wajen training din amma a ƙarshe an hana shi takardar daukan aiki kaga wannan ba daidai ba ne to muna fata da wannan kira da aka yi mutane za su faɗaku akan dangantakansu su da irin wayannan mutane da suke da wannan matsala. Ibrahim Maguna EFCC ya ce gwamnatin Buhari ce damar karshe ta yaki da almundahana. Ai shi yasa muke yaƙi kana ganin ina muna bin gindi muna ba dare ba rana in ba a yi yanzu ba ba za a gyara nan ba ya samu lafiya kuma sun ji kunya in ba yanzu an yi nan ba to kamanta kawai kuma za mu yi nasara. Yayin da shugaban Ghana Akufo Addo ya gana da shugaba Buhari a Abuja a Makka kuma tsintuwa a harami ta jawa alhajin Sokoto magana inda jami'ai suka yi awon gaba da shi. Haka dai, yanzu kuma bari mu garzaya mu na jawabai daga dattawa. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Farfesa Thomas Adeyanju daga Kaduna da kuma Farfesa Usman Bugaje daga Katsina. Ga Farfesa Thomas Adeyanju. Assalamu alaikum jama'a, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Na farko dai manyanmu Allah ne fa ya zaɓe su. Madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa an zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a su lura fa cewa an danƙa musu ne domin su gyara mana wannan babban ƙasa kada a ɗauka cewa za a yi yadda aka so a'a za a yi yadda allah ubangiji ya nufa kuma a samu halin biyan bukatan mutane kuma fa akwai wani lokacin da kowannen mu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi mutuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka inda muka zaɓa mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba ba wani kabilanci kowa daga wannan state nake koko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba wayanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa mu. su ma kansu Allah sa su daina halin ta'adda muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a Najeriya. Don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya ba za mu samu cin gaba ba. In dai waɗannan na ci mana tuwa kwarya inda tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke damu musamman ga mu ƙasa mai mai amma duk da haka sai kaga ana cewa wai bom sai ya fito daga wata ƙasa daban abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta petro na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi kokari ta samun samari matasa aiki gaske domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba. Na hudu ko na biyar sai ka ga malaman makaranta musamman ma wayanda ko koyarwa firamare an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba. Ko kwan an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne dan tsugur ne sai ka ga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni. To idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada. Eh, mu don Allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah sai mu bi su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata. To eh, gaggadin nawa kenan a huta lafiya. Shi ma Farfesa Usman Bugaji ya ce sai da zaman lafiya Najeriya za ta ci gaba. to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah jama'a a 'yan najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da muke da nike son na yi a nan wurin shine da Allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu kutuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran kasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle su ga najeriya ta abin kirki to bari mu ko kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa To jama'a da jawabai daga dattawan muka kawo ƙarshen shirmu na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. a gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Dan wasan kungiyar kwallon kafar West Brom Gareth Barry ya kafa tarihin daidaicewa da wanda ya fi kowa yawan buga wasannin gasar Premier ta Ingila. wasan da ya buga a yau asabar da kungiyarsa ta west brom ta yi kunnen doki da west ham ya bada adadin wasanni 632 kenan inda a yanzu ya daidaice da tsohon dan wasan Manchester United Ryan Giggs wanda ya fi kowanne dan wasa yawan fafatawa a gasar ta Premier da wannan adadin wasannin to sai dai Barry ya kafa tarihin da ba mai irin sa na kasancewa dan wasan da aka soma wasa da shi har sau 600 a gasar ta Premier Barry ya soma buga wasan ne na Premier tun yana dan shekaru 17 a Aston Villa a shekara ta 1998 ya kuma fafata gasar ta Premier kungiyoyin Everton da Manchester City Sergio Aguero ya zura kwallaye uku a wasan Premier da Manchester City ta lallasa Watford da zungurutun ci shida da nema a yau Asabar. Aguero just tried to tiptoe his way through. Wasn't it? Sergio Aguero turns to celebrate a hat-trick. wannan ne karo na goma da yake zura kwallaye uku a wasa ɗaya kuma karo na shida a sa kungiyar ta city kuma kwallaye biyu ne kacal suka rage wa aguero ya daidaice da eric brook dan wasan da ya fi kowa zura wa kungiyar ta city kwallaye tare da zura kwallaye 177 tsakanin shekarun 1928 zuwa 1940 mai horar da 'yan wasan manchester united jose mourinho ya tabbatar da cewa tsohon kaftin ɗin ƙungiyar wayne rooney zai sami kyakkyawan tarbo a old trafford a gobe lahadi rooney zai shiga filin united ɗin na old trafford ne a matsayin ɗan wasan everton inda za su fafata karon farko tun sa'ad da ya koma everton ɗin legend of club the number of presences the number of goals the number of trophies Mourinho ya ce hakika Rooney shahararren dan wasa ne da ya shiga kundin tarihin kungiyar ta Manchester United idan aka yi la'akari da yawan wasannin da ya buga yawan kwallayen da ya zura mata da kuma yawan kofunan da ya lashe a kungiyar kuma ina fatan hakan zai faru ne kafin soma wasan da kuma bayan kammala wasan amma fa ba lokacin da ake buga wasan ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaida murtala masu mu da wannan ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin giras Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Salawan Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum